Bismillahir Rahmanir Rahim. A daren farko, babi na tara. Yanzu idan muka bi duk hanyar da ta dace gun cusa ummi a zuciyar Khalifa shikenan mun mallaki Khalifa. Idan muka mallaki Khalifa sai yadda muka yi da shi ko uwarsa ta isa ta yadda take so ba sai mu din dai. Da ba a so mu ci arzikin Alhaji Muhammadu. Kin ga mun ci dan bakin ciki sai dai ya mutu. Kuma a nan ne za mu fanshi haushin da muke ji na Hajiya mai jidda uwar Khalifa. tana ji tana gani za mu aura wa Khalifa Ummi za mu mallake shi kafshi da dukiyar uban nasa tunda dama Alhaji Muhammad ba shi da tunani sai Khalifa idan Ummi ta auri Khalifa shi kuma zai kasance ba shi da tunani sai na Ummi sai yadda muka yi da shi da dukiyar tashi Hajiya Mai Jidda ta zama 'yar kallo yadda ta maida mu 'yan kallo mu da dukiyar ɗan uwanmu ba mu da iko a kanta muna gefe sai abin da aka san mana me zai hana mu yi farin ciki akan soyayyar da ummi ke wa khalifa wannan ita ce hanya ɗaya tilo da burinmu zai cika kuma za mu nuna mai didda ita ba komi ba ce hancin gauta ce ba ta isa komi a miya ba hajiya hauwa ta ce tabɗi jam amma fa kin yi tunani saude shi yasa ake cewa mai shawara baya aikin banza tabbas gaskiya kika faɗa sai dai abin da nake jinjinawa shine ta yaya za mu mallaki khalifa ki dinga tuna masifar jin kansa ba hajiya sauda ta ce kash yaya hauwa ni kunya nake ji kamar ki wannan maganar kalaman nuna karaya da gazawa suna fitowa daga bakinki kalifan banza kalifan wohi har maye shi Wa ya yi ma ballantana ya fi wani, ko za mu rasa zanin ɗaurawa sai mun mallaki Khalifa. Sai mun shiga ko'ina za mu shiga don mu tura Ummi gidan Khalifa. Matakin farko da za mu fara ɗauka shine Ummi za ta koma gidan su Khalifa da zama. Hikimar yin hakan shine ne matsayinta ta mace wacce ta kai mace, muka daɗe muna koyar da ita gisisi gisisinar jan hankalin namiji, ta ba hanyar duk da ta dace ta fara kafa gwamnatinta a zuciyar Khalifa, kafin tafiyarsa Germany. a waɗannan gajerun kwanakin. ƙididdigaggu ko yaya ne mu tabbatar Khalifa ya bar ƙasar nan ne da tunanin Ummi ba wai soyayyar ta ba. Kafa soyayya a zuciyar wanda kwata-kwata hankalinka baya kansa abu ne mai wahala sai a hankali. Lamari ne da ba a yi masa gaggawa a cikin lamari irin wannan to ko shakka babu ba zai ci nasara ba. Ana ƙaddara cewa mutanen da suke cin nasarar abubuwan da suka sa gaba na rayuwa su ne masu haƙuri a dukkan lamarinsu, saboda ita nasara ka faɗa da ka faɗa suke tafiya da haƙuri. Ballantana lamari irin wannan ba abu ba ne mai wahala, amma fa ga mace da ta san abin da take, wacce ta karanci halayyar ɗa namiji. Kada ki jinjina wa Ummi jin kan kalifa har jikinta ya yi sanyi, ki kashe mata gwiwa ta ji cewa ba za ta iya ba. ko da tana jin cewa ita ɗiya mace ce da za ta iya jan hankalin ɗa namiji ko waye shi idan kika jinjina al'amarin ita ma girmama zai yi a zuciyarta daga nan sai ta kasa yin komi sai asarar ta shafe mu baki ɗaya amma idan kika nuna mata ba kowa ne kalifa ba face namiji kamar kowa shi kenan sai ta ƙara samun ƙwarin gwiwar ƙoƙarin janyo hankalinsa har mu yi nasara yadda za a yi mu koma gidan su kalifa da zama kuwa wannan sai idan Allah ya kai mu wayewar gari gobe lafiya idan na zo sai mu san abin yi. Ba kowa a gidan sai Fatima ita kadai. sauran ƙannenta suna makaranta. Yayin da gwaggonsu Abu ta tafi barkar haihuwa da aka yi musu, ta ƙarasa tankaɗen garin tuwon da take ta kai kicin, ta share gidan ta ɗora ruwan tuwon sannan ta koma kan tabarma. ta ɗauki wani littafi na addu'a tana dubawa mai suna da a'ul mustajaba zuwa can ta ajiye ta kwantar da kanta kan filo tana tunanin auren da za a yi mata da malam musbahu nan da lokaci kaɗan har yanzu dai malam bai yanke lokacin da za a yi bikin ba haka zalika musbahu bai taɓa kiranta da sunan zance ba kunyar ta yake ji kamar yadda ita ma take bala'in jin kunyarsa Kafin Malam ya furta cewa zai haɗa su aure, Malam musubahu ba wanda ya fi shiri da shi a yaran gidan sai ita. Tun tana ƙarama Musbahu ya fi ƙaunar ta fiye da kowane ɗa a gidan nan. Duk abin da ya samu kafin ya ba kowa sai ya bata. Har sai da mutane suka shiga zargin ko dai son ta yake yi. Ganin bai furta ba ya sa aka watsar. haka ita ma take bala'in ƙaunarsa tun lokacin da bata sani ba ma musubahu ba ɗan gidansu ba ne ballantana da ta mallaki hankalin kanta ta gane musubahu maraya ne ya haɗu da zaluncin matar kawunsa har malam ya amshi ragamar rigimar riƙonsa sai tausayinsa ya sa take ƙara ƙaunarsa suka rike shi tamkar ɗan gidansu in ban da wannan lokaci da malam yake gaya mata da ya gaya wa mutanensa cewa zai yi ba wa malam Musbahu auren ɗiyarsa Fatima sannan da yawa wasu suka san ba malam bane ya haifi musu bahu saboda yadda malam ɗin da ita gwaggwa Abu ɗin da 'ya'yansu ke matuƙar ji da Musbahu shi ma haka ya zamo ɗan halak a gare su ya sadaukar da rayuwarsa gaba ɗaya gun soyayya a gare su kyautata musu tamkar su suka haife shi ko da yake a koda yaushe yana gaya wa malam cewa bai taɓa ƙaunarsa a matsayin iyayen riƙo ba kullum a matsayin mahaifa yake ɗaukar su wanda ba shi da kamar a duk faɗin duniyar nan kamar yadda yake da tabbacin su ma haka suke ɗauke shi rayuwa suke a gidan mai daɗin gaske ga shi dai ba su da abin duniya sai rufin asirin Allah abin da yake sa suke jin daɗin rayuwa shine girmama junansu da ƙaunar juna da ake saboda Allah da tarbiyyar da ta ratsa duk ɗan da yake na gidan ne Nisan da Fatima ta yi cikin tunani ya sa har ruwan da ta ɗora bisa wuta ya dinga tafasa. Ta manta da shi sannan mutum na tsaye a kanta ta ji takunsa a lokacin da ya shigo ba ballanta na sallamar da yi mata. Sai da ya tsugunna gabanta ya ce, Fatima wani irin tunani kike haka kina yarinya ƙarama mai ƙanƙantar shekaru haka? Ina ke ina wannan tunani? Kafin ya gama rufe baki Fatima ta tashi da gudu jikinta na rawa za ta shige ɗaki. Musubahu ya miƙe shi ma yana murmushi ya tare ƙofar da za ta shiga yana murmushi ya ce, Fati haka za mu zauna ko da yaushe kina gudu na kamar dodo? Tunda malam ya ce ya bani ke ban ƙara magana da ke ba ko gaida ni ba kya zuwa ki ina dalili. Kan Fatima na ƙasa kamar za ta nutse a gun saboda kunya. Ta rufe fuskar ta da tafukan hannayenta. Ya ce je kiki gama tuwon kuma kada ki yi ƙona mana tuwo. amma fa lallai yau ke za ki kawo min tuwo ni da abokina na Mansur idan har ba za ki kawo mana da kanki ba ba na cin tuwo idan kin yi kada ki aiko da shi zan kwana da yunwa bai saurari abin da za ta ce ba ya fice ya bar ta tsaye kamar an zare mata jijiyoyin jikinta tana kallon yadda ruwa ke tafarfasa a kan wuta amma ta kasa tashi ta yi talge hankalin fati ya tashi kwarai da gaske idanuwanta suka cika da kwalla har ji ta kirjinta ya yi mata nauyi numfashinta yana sama-sama kamar zai ɗauke. Don tasowar Fatima babu wani ɗa namiji da ya taɓa cewa yana son ta. Ta amsa mai ballantana maganar soyayya ta haɗa ta da shi. Shekarunta goma sha shida da haihuwa. ta hura a secondary. Tun tana shekara sha biyar ake cewa ana son ta kasancewar ita yarinya ce da Allah ya hore wa kyau, ba na misali ba. abin sai wanda ya gani sannan tana da shiga rai yadda ka san wadda aka tsuma ta da maganin farin jini in dai namiji zai ga Fatima sai ya yi sha'awar a ce matarsa ce saboda bayan kyau ga natsuwa ko magana Fati take kasan ta samu tarbiyya irin wanda duk ɗa namijin arziki yake burin mallaka a matsayin matar aure shigowar gwaggon Abu ya sa ta tashi da gudu ta wuce irin rumfar kwanon da ke gaban kicin ɗinsu inda suke hura wuta gwaggo ta riƙe baki Fatima yau me ya same ki sai yanzu ake talgen tuwo kina sane da cewa ba na son a yi tuwon dare a gidan nan Fati ba ta saba karya ba don haka ta yi saurin kallon idanuwanta kaɗai. Gwaggo dai ta san akwai abin da ke damunta. Yau abinka ga babba, ballanta na wanda ya haife ka. Ta jima tana nazarin fuskar Fatima sannan ta kiɗa kai ta wuce ɗaki. Har Fati ta gama tuwo a sanyaye jikinta yake. Ko magana akai mata da ƙyar take amsawa. Hatta shi kansa bakinta ya yi mata nauyi. Bayan sun idar da sallar isha'i tana zaune kusa da Gwaggo sanye da hijabinta da tarbi a hannunta, tana ja. Hawaye sai neman zubo mata suke yi tana maida su. Don kar Gwaggon ta gane ta yi mata tambayar da za ta gagara amsawa. Amma ina a dole ta tashi daga gun ta shiga ɗakin da suke kwana da kwananta ta zauna tana sharar ƙwalla. Har Gwaggo ta shigo ta zauna kusa da ita. Cikin sanyin murya da tausayawa irin na ɗa da mahaifi ta ce, Fatima, na san duk abin da zai dame ki bai wuce maganar aurenki da Musbahu ba. Fati kada ki cutar da kanki. Idan ba kya son Musbahu kina sane malam ba zai matsa miki ba. Shi ma tun da farko abin da ya sa ya ce ya ba shi ke kai tsaye don ya san da kake har Musbahu babu wanda ba zai yi masa biyayya ba. sannan ya yi la'akari da cewa ke da bahu akwai ƙaunar juna mai ƙarfi a tsakaninku tun kafin ku mallaki hankalin kanku kusan ku waye a rayuwa Fatima ta ce gwaggo ina son yaya bahu saboda ba shi da makusa da mace za ta ƙi shi hasali ma ban ga abin da babana zai bakan bukata in ƙi masa ba in ji ina ƙinsa a matsayinmu na iyayena biyayyar ku a gare ni wajibi ce Wannan damuwar ta ba ta da nasaba na ƙin yaya masu bahu sai dai ni kaina ban san abin da ya shiga zuciyata ya tsunduma ni a baƙuntar rayuwa a yau ɗin nan ba. Goggo ta yi murmushi ta ce, ai baki shiga baƙuwar rayuwa ba Fatima, sai ran da kika shiga gidan aure kika zamo matar aure. Lokacin ne za ki shiga cikin baƙuwar rayuwa wacce baki san ta ba. Amma da sannu sai ki zama 'yar gari har wata rana ki gaya wa wasu yadda aka gaya miki. Kowacce mace sai da ta shiga irin wannan baƙuwar rayuwar. Tashi maza ki kai wa bahu abinci daga yau haka za ki dinga yi. Bayan gwaggon ma ci gaba ta yi da zama ta kasa tashi har sai da gwaggon ta leƙo ta ƙara yi mata magana. sannan ta fita ta ɗauki abincin ta nufi ɗakin Musbahu da ke zaure. Ta yi sa'a ba kowa a ɗakin. Ta ajiye da sauri za ta fita sai gashi ya fito daga toilet ya ce, To dawo ki daina murna dodon naki yana nan, har wani rawar jiki kike za ki gudu ko? Ta yi murmushi ta tsugunna dab da gado ta rufe fuskar ta da hijabi. Ya zauna a kan kujera ya ce, Fatima ki rufe fuskar ki yadda kike so, saboda kina da abin rufewar. Mace kyakkyawa irin ki ta isa ta yi kowacce yanga ga kowane ɗa namiji, ko waye shi, ballantana almajiri kamar ni. Fatima tun lokacin da baba ya buɗe baki ya kira sunana har sau uku hankalina a tashi na dinga amsa masa, saboda ban san wace magana zai gaya min ba wacce har ta sa ya min irin wannan kiran. Tun kafin ya gaya min na san duk abin da zai gaya min ɗin magana ce da muhimmancinsa. Fatima, Malam ya buɗe baki ya ce da ni musubahu na baka auren Fatima, wallahi Fati ban taɓa kwana a zaune ba. Yadda na ga rana haka na ga dare. Hankali na ya tashi ƙwarai da gaske. Ba dan komai ba sai ran tunanin da me zan rike mata kamar ki Fatima. Ina sane da cewa mutane da dama suna tunanin ina son ki ne, saboda yanayin shakuwar mu. tun kina karama Ni ma ina karami to Allah ya sani Fatima ina matukar ƙaunarki saboda haɗuwar jini da Allah kan haɗa tsakanin mutum da mutum. amma Allah ya sani tun da nake ko da wasa ban taba kallon ki da wata siffa ko da wata manufa ba bayan kan wasa ina kallon ki ne a matsayin ƙanwata wacce muke ciki ɗaya. yana magana ne cikin yanayin tausayin kai muryarsa ƙasa-ƙasa yana mata wani irin kallo lamarin ya jefa ta cikin sabon tashin hankali da rudani idanuwanta suka kama zubar da hawaye Fatima ban taɓa tunanin akwai lokacin da zan iya zama in miki maganganu makamantar wannan ba, saboda kallon ki nake kamar ƙanwar da muka fito ciki ɗaya. Shi yasa na yi ta jinjinawa yadda zaman aure zai kasance tsakanina da ke. To amma a safiyar yau abokina Mansur ya soya min tunani a kanki. Ya ce da ni tun da aure bai haramta tsakani na da Fatima ba ba yace za a yi kunya ta hana muku nishadantar da zuciyarku ta hanyar soyayya. Shi aure da kuke gani babu abin da yake rike shi ya zauna lafiya sai soyayya. Ya jawo abinci ya kama ci yana cewa Fatima har na rasa da wata kalma zan yi amfani a baki na kan yi wa Allah godiya da ya azurta ni da mace kamar ki. Fatima ina son ki wallahi dan Allah ni ma ki ce kina suna in ji daɗi bai aune ba sai kawai ya ga ta tashi ta faki sa ta fice daga ɗakin a guje ya ƙyalƙyale da dariya har da tafa hannu ya ce Allahu akbar Fatimanya shi abin da yake bashi mamaki shine wai an waye gari shi da Fatima sun zamo masoya soyayya kuma irin ta aure to ma hi saurare bari mu dakata anan mu na gaba insha Allah za mu tashi